radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وسلم masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voa na wannan safiya da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga dai abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na a iran zamu mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan safiya da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da muhammad awal bauchi to da farko ga muhimman kanunsu joe biden ya sha alwashin kare kulɗin waɗanda suka zaɓe shi a zaben shugaban ƙasar jagororin yan adawan ivory coast na iya fuskantar zargin cin amanar ƙasa majalisar ɗinkin duniya ta yi fatan zaben ƙasar myanmar zai share fagen dawowar musulmin ƙasar da aka tarwaza. Tun sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya. tsohon mataimakin shugaban kasar amurka kana kuma dan takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasar da aka gudanar joe biden ya sha alwashin tsayawa yakin wajen kare dukkanin kuri'un da aka kada masa a zaben shugaban kasar joe biden ya bayyana hakan ya jawabin da ya dazu dazun nan a daidai lokacin da ake jiran dakon sauran sakamakon zaben da aka kada a wasu jihohi da suka saura da suke nuni da cewa shine dai zai lashe zaben a jawabin nasa joe biden ya kara kiran amurkawa musamman magoya bayansa da su kara hakuri A zuwa lokacin da za a sanar da sakamakon karshe na zaben inda ya ce babu kokonto shine zai lashe wannan zabe yana mai ishara da manyan jihohin da yake kan gaba a zaben tsohon mataimakin shugaban amurka ya ce tun ajiya ya fara gudanar da wasu tattaunawa da wasu masu ruwa da tsaki a amurkan kan yadda za a yi maganin cutar nan ta covid-19 da take ci gaba da yaduwa a amurka rahotanni daga amurka dai suna nuna cewa joe biden din shine ke kan gaba a zaben kan shugaban kasar amurka donald trump inda ya ce yake da wato inda yake da kuri'un wakilai masu zaɓe 253 sama da donald trump da yake da 213 biden da yana buƙatar kuri'u 13 ne kacal ya cika kuri'u 270 da ake buƙata. babban mai shigar da kara a kasar ivory coast ya bayyana cewa 'yan takarar adawa a zaben shugaban kasar da aka gudanar suna iya fuskantar cajin ayyukan ta'addanci da zai kai su ga zaman gidan yari saboda kiran da suka yi na a kafa wata gwamnati ta daban bayan da aka sanar da shugaba alhassan watara a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar su dai waɗannan mutanen da suka hada da tsohon shugaban kasar konan bede wanda aka ce tuni aka masa daurin talala da kuma tsohon firaministan kasar pascal afi nguisan wanda aka ce ba a san inda yake ba sun ƙaurace wa zaben da aka gudanar a ranar 31 ga watan oktoba nan ne sannan kuma baya suna nan suna bayyana sannan bayan da aka sanar da sakamakon zaben suka sanar da cewa ba su yarda da shi ba sannan kuma za su kafa wata gwamnati mai shigar da kara din da ya yi richard ado ya shaida kamfanin dillancin labaru tas cewa kafa wata gwamnati ta dabancin amanar kasa ne kuma ayyukan ta'addanci ne wanda hakan zai sanya daure wanda ya wannan ikirarin rahotanni dai sun ce jami'an tsaro sun kama wasu mutane ashirin a kusa da gidan conan beden duk da cewa dai an saki wasu amma ana ci gaba da tsare mataimakinsa sakamakon zaben da yana nuni da cewa lasan ran ya lashe zaben da kashi 94 cikin 100 na kurun da aka kada wanda hakan zai bashi damar ci gaba da mulkin kasar a karo na uku lamarin da 'yan adawa din suka ce ya saba kundin tsarin mulki ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya isa kasar cuba don ganawa da jami'an kasar a kokarin kasashen biyu na karfafa alaka da ke tsakanin su da kuma tsaya tsara hanyoyin da za su faɗaɗa wato za su yi faɗa da takunkumin da amurka ta sanya musu jaridar gwamnatin kasar cuban granma ta sanar da cewa a jiya da minista harkokin wajen na iran ya isa birnin habana babban birnin kasar ta cuba inda ya gana da takwaransa na kasar bruno rodriguez don kara karfa alaka da ke tsakanin kasashen biyu da suke fuskantar takunkumin amurka mai tsanani sakamakon kin mika mata kai da suka yi in ji jaridar jaridar ta ce a ci gaba da ayyukan da zarif din zai yi zai tattauna kan hanyoyin da za a karfafa alaka ta kasuwanci tsakanin kasashen biyu minista harkokin wajen na iran da ya isa cuba din ne bayan ziyarar da ya kai kasar venezuela inda ya gana da manyan jami'an kasar ciki kuwa har da shugaba nicolas maduro to masu saurare kare da shafa labaran duniya nan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyo a nan birnin tehran Ƙungiyar Hezbollah ta kasar Labanan ta yi kakkausar suka ga takunkumin da Amurka ta sanya wa tsohon ministan harkokin wajen Labanan din kana kuma shugaban babbar jam'iyyar kiristoci ta kasar jibran basil tana mai bayyana hakan a matsayin tsohon baki cikin harkokin cikin gidan labanan ƙungiyar ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a inda ta ce amurka wacce take goyon bayan ta'adda da kuma lalatattu kana barayin lalatattun gwamnatoci a duniya ba ta da haƙƙin da za ta yi magana kan rashawa da cin hanci a wata ƙasa don haka suka yi allah wadai da wannan mataki kamar yadda kuma suka sanar da goyon bayan su ga jam'iyyar free patriotic movement da kuma shugabanta jibran basil a jiya ne dai baitul malin amurka ya sanar da sanya wa takunkumin ga jibran basil din bisa zarginsa da hannu na aikata cin hanci da rashawa lamarin da ya fuskanci gagarumin mai da martani a ciki da wajen kasar ta labanan masa basil dai wanda asiriki ne ga shugaban kasar labanan din michel aoun ya ce ko jikinsa don kuwa wannan wato takunkumi na kakaba masa bai bashi tsoro ba sannan kuma ya saba ya saba da irin wannan ɗabi'a ta amurkawan da dama dai suna ganin matakin da Amurka ta ɗauka yana da alaka da irin alaka da shi mai basir da yake da shi da ƙungiyar ta hezbollah babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana fatan da yake da shi na cewa zaben da za a gudanar a kasar myanmar a gobe lahadi 8 ga watan nuwamban nan zai share fagen dawowar dubun dubatan musulman rohingya na kasar da aka kora da mashe su yan gudun hijira babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya juma'a inda yayin da yake magana kan wajibcin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar don ba da muhimmanci ga batun faɗa da cutar nan ta covid-19 da ke addabar ƙasar ya ce yana fatan zaben za a gudanar ɗin zai share fagen dawar dubun dubatan musulman rohingya da aka kora a baya baya dai majalisar ɗinkin duniya ta bayyana musulmin rohingya a matsayin al'ummomin da aka fi zalunta a duniya sakamakon kisan kiyashi da 'yan buda na kasar suka yi musu cikin 'yan shekarun baya-bayan nan ta masu saurare kashen labaran duniya kenan daga shirin muhammad awul wacce dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirshen da suka rage mana za mu fara ne da shirin nan na duniyarmu a yau shirin da kan dubi akan wasu da gaske mahimman lamura da suka hukana a duniya tare da yin bahasi da kuma yin fashin baki a kansu sai a bi musanna hankali a cikin shirin duniyarmu jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskoki daban-daban na siyasa ne zamantakewa ko tsaro da dai sauransu inda mukan je mahangar masana da suke bayani da kuma fashin baki a kansu shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan batun zaben da gudanar a kasar amurka wanda har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben bayan ba da da ta kunno kai a lokacin da aka fara fitar da bayanai na sakamakon zaben daga jihohi daban-daban na kasar amurka baya ga haka kuma za mu ji mahangar masana kan wannan batu na zaben da gudana a kasar ta amurka da kuma mahanga ta siyasa dangane da tsarin da ke tafiyar da kasar ta amurka wanda kuma ya gini ne akan siyasa ta musamman da ake tafiyar da shi ba tare da la'akari da jam'iyyar da ke mulki ba sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. talata ta gabata ce dai a gudanar da zaben shugaban kasar amurka wanda kuma har yanzu ana ci gaba da jiran sakamakon zaben wanda dukkanin 'yan takara biyu na jam'iyyar republican wato donald trump kenan da kuma na democrat joe biden suka fafata da juna kuma kowannensu ya yi zaton samun nasara duk da cewa sakamakon yana nuna cewa joe biden na jam'iyyar democrat shine kusan ke da sa'a da kuma alamun samun nasara da kuma shugaban kasar ta amurka donald trump wanda dan takarar na jam'iyyar republican yake amincewa da yadda yanayin gida ƙuri'un ke gudana inda yake zargin cewa ma an tafka ma gudi a zaben kuma ba zai taba amincewa da sakamakon ba inda ya tabbatar da cewa kotu ce kawai za ta raba su wannan lamari ya jawo cece ce a kasar ta amurka inda ma za a iya cewa kusan wannan matsaya da donald trump shugaban kasar ta amurka ya dauka tana neman ta raba kan al'ummar kasar amurka zuwa gida biyu to dangane da wannan batu na zaben kasar amurka da ma yanayin tsarin siyasar kasar ta amurka da yadda ake tafiyar da shi din muna tare da dr ilharun muhammad masani akan harkokin siyasa ta kasa da kasa daga tarayyar najeriya dakta ya ake kallon wannan yanayi da ake cike a kasar ta amurka kuma wani karin bayani za a yi mana dangane da shi wannan tsari na siyasa a kasar amurka da yadda ake tafiyar da shi to ita siyasan amerika tana da sarƙaƙiya ne sosai zai yi wahala farar ɗaya kowace siyasa ne ka ce ga jam'iyyar da za ta ci zaɓe amma akan yi harsashe daga take-taken masu takara da kuma irin yadda suka yi mulki a baya in suna so su ci gaba kamar ƙasan Amerika, shekaru masu yawa manyan jam'iyyun guda biyu da aka sani suke kafa gwamnati jam'iyyar democrat ko kuma republican zai yi wahala wata jam'iyya daban ba waɗannan ba su kafa ainihin gwamnatin da suke da shugaban ƙasa to kuma yanayin siyasan amerika za ka iya cewa su tsari ke ci gaba tsari ke tabbata wanda ba zance na ɗan takara ba ne ko wata jam'iyya jam'iyyun kusan abu ɗaya ne ai in ka ɗauki siyasan amerika kamar shekara hamsin da suka wuce abubuwan da gwamnatin amerika take na hulɗa da ƙasashen waje na hulɗoɗin soja na shiga ƙasashe na yanayin hulɗan tattalin arziki da kamfanoni da suke fitowa daga amerika su je kasashen duniya da yanayin mu'amalan amerika da kasashen duniya ba wani bambanci tsakanin cewa wannan gwamnatin ta democrat ne ko wannan gwamnatin ta republican ne duk abu ɗaya ne musamman kuma abin da ya shafi gabas ta tsakiya ko kuma nahiyar afirka ko kuma majalisar ɗinkin duniya duk abu ɗaya ne ko kuma abin da ya shafi yaƙi ko abin da ya shafi shiga ƙasashe ko rusa ƙasashe ko kuma hulɗa da tattalin arziki ko kuma amfani da manyan bangarorin majalisar ɗinkin duniya asusun ba da lamani ko kuma bankin duniya ko kuma asusun ƙayyade iyalai ko kuma a ce asusun kula da yanayi duk abu ɗaya ne yake tafiya abin da wancan ya yi da wani ya zo daga wata jam'iyyar siyasa a kai zai ɗora sai dai yanayi ya bambanta kamar yadda trump ya zo yanzu ya zama wani daban bambancin a nan shine ba a taɓa shugaban ƙasa mai katobara mai yin duk abin da ya faɗo masa kawai ya yi ko ya faɗa ba ba tare da zurfafa tunani ba sai a wannan zubin na republican ta wani fanni suna da abubuwa da yawa da tsohon shugaban ƙasar america wato ronald reagan sai dai shi wannan inda ya fita daban da yake hanshaƙi mai kuɗi ne to wannan kuɗin da yake da shi ya ba shi dama ya yi wasu abubuwa na isa na izgilanci na gadara dan tsakanin nan yanayin maganganunsa da inda yake shiga yake fita ya warware matsayinsa na farko shekaran farko da ta biyu a mulkinsa in kai la'akari da matsayinsa a baya ai matsayinsa shine cewa shi ba ruwansa da wani, wani jinsi inda dai ba bature ba kuma ba ruwan shi da wani addini in ba addininsa ba kuma ba ruwan shi da wasu jama'a in ba jama'ansa ba to kaga ba a taba shugaba da ya zo da karbilanci da wariya da ƙiyayya muraran a fili ba kamar shi wannan trump din ya ɗauki matsalar wannan corona kaga shi ma ya ba da kafa so kaga shi ma yadda ya fuskanci wannan shi ma yana da tasiri duk da cewa dai donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican na ƙasar ta amurka shine shugaban ƙasa to amma tun kafin lokacin gudanar da wannan zaɓe wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta republican suka fara juya masa baya da hakan ya haɗa hadda wasu daga cikin manyan sanatoci na jam'iyyar tsohon dan takarar shugabancin kasar amurka na jam'iyyar republican wato mitt romney wanda ya kara da barack obama a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu dan majalisar dattawa ne karkashin inuwar jam'iyyar ta republican mai mulki ya yi kakkausar suka akan shugaban ƙasar ta amurka donald trump saboda zargin tafka magudi da ya da kuma cewa 'yan jam'iyyar democrat din na kokarin sace zaben ya ce donald trump yana da hurumin gabatar da bukatar a sake kidar ƙuri'u ko kuma a gudanar da bincike dangane da zargin magudi da magoya bayan sa suke yi akan wannan zaɓe to amma kuskure ne ya ce an yi magudi ko kuma an yi satar ƙuri'a ya ce yin haka zai iya matukar illa ga 'yanci da ake da shi a kasar ta amurka ta fuskacin siyasa da ma duniya baki daya yayin da kuma zai iya ma hukumomi na demokuraɗiyya zagon ƙasa da haifar da matsaloli a yanayin ƙasar to koya dakta yake kallon wannan matsaya ta donald trump da kuma irin yanayin da aka samu kai a cikin ƙasar ta amurka hatta tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican da kuma ga alama hakan zai iya masa illa ta yadda kila zai iya riba da mulkin da yake ci gaba kasancewa a kansa yana daga cikin hikimomin yahudawa ko kuma masu ƙoƙarin mallakan duniya gaba ɗaya suka fito da tsari manyan jam'iyyu masu ƙarfi guda biyu haka siyasar take a amerika haka siyasar take a ingila da ƙasashe da yawa a turai in ka karkato ƙasashe masu tasowa irin najeriya ma jam'iyyu biyu ake kokari idan waɗannan suka yi mulki aka koka sai a ba wasu idan wasu suka karɓa aka yi rashin sa'a sai su fi waɗancan lalacewa to haka aka raba duniya ake tafiya duk hikima ne na yadda za su ci gaba da danna duniya da mamaye ta wannan zaɓe da ake jiran sakamakonsa na waye zai shugabanci ƙasar america jam'iyyar democrat ne ko republican tsakanin 'yan takara biyu joe biden da kuma donald trump to ko ma waye ya ci wannan zaben mai nasara a wannan zaben ita ce yahudin isra'ila saboda duk ita ake mai hidima jam'iyyar wanda trump ya karba mulki a hannunta wato democrat wanda barack obama ya jagoranci gwamnatin ai bai bar gwamnati ba sai da ya sa hannu na taimaka ma yahudin isra'ila ko trump da ya zo ya ɗora akan wannan ne a gani kuma me trump yake yi lokacin trump ne aka yi abubuwan da ba a taɓa yi a tarihin yahudu ba akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa birnin kudus na falasɗinawa ne amma trump da ya zo ya maida ofis ɗin jakadancin ƙasar amerika ya ɗauke daga birnin tel aviv ya kawo birnin kudus wanda kaga ba haka abin yake ba kuma ya ba yahudin isra'ila dama su ta mamaye kasashen falasɗinawa su ta gina gidaje wanda akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da aka yi cewa waɗannan gidaje haramtattu ne kuma abin da isra'ila ke yi haramun ne amma an kasa ɗaukan mataki kuma ai kowa ya san irin ɗasa wanda trump yake da netanyahu to haka ma barack obama haka ma duk shugabannin Amerika. ai ba wanda ya isa idan isra'ila ta gita kara ya tsallaka kuma shi joe biden ai ya faɗa ya ce ai shi alfaharinsa ne a ganshi a isra'ila cewa isra'ila nashi ne shi kuma na isra'ila ne to ai abin da trump yake yake saboda haka wannan zaɓe kowa ya ci masu nasara su ne yahudin isra'ila su ne maji daɗin amerika kuma duk abin da amerika take su ne kuma suwaye masu ƙarfin faɗa aji a ƙasar amerika suwa ke da bankuna suwa ke da gidajen kuɗaɗe suwaye suke da kamfanonin kafa watsa labaru rediyo talabijin da jaridu ai yahudawa ne sai abin da suka tsara ma amerika dole a bi to a har yanzu haka dai kasar ta amurka ana cikin wani yanayi ta fuskacin siyasa inda wannan inda wannan matsaya da donald trump ya dauka ta kawo babban sabani a tsakanin al'ummar kasar da kuma hatta a tsakanin jam'iyyarsa yayin da sauran kasashen ketare kuma suke ci gaba da zira ido domin ganin abin da zai faru inda hatta wasu daga cikin kasashen turai musamman kasar jamus ta fito ta nuna rashin jin daɗinta dangane da kalaman da donald trump da magoya bayansa suke yi dangane da makomar zaben na kasar amurka sai allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dr el haruna muhammad da ya kasance tare da mu masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga najeriya ne don jagorancar gamar gabatarwa abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin mana gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurari shirin da kan kawo kusa daga cikin muryoyin masu saurari da ke bayyana ra'ayinsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa ta rayuwa da sauran batutuwa na siyasa da sauransu sai a kasance tare da mu masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne na yau da kullum shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran wurin Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran zane Zane da Alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh sashen hausa na radio wacce murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to yau ina so ku bani dama dan yi gaishe gaishe kamar su ilyas yakub jigawi ta dau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafar inguru su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rijau shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram baba ya gambo da magaram baba ya lafiya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da ringim ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu fu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin madattai ina gaida haske baba haske da ƙarshe na da yan gar maɗabte baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗabte da mijin fure nijar na gode assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo BOH Hausa Tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mai gari ta ga abokai kamar haka yan da abokan ziki na farko dai ina gaida isu Dila Faki da Musa Hadirin Asuba da Kadura Digaga dan Fulanin Warji da fatan suna lafiya sai Iliyasu M Iliyasu sai kuma Tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum wa rahmatullahi boa hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas prezi kulabura a yanzu ce a garas jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki ɗaya. Eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi bukari agadas ina gaida shi akwai diga digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu washe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agadas baki daya musamman mambarorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usain ra'ayin zuci ina gaida giran furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan an masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali eh, amarewat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki daya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya assalamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su jihar bauchi to yau da farko na shigo in mika sakon gaishe gaishe na kamar haka ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga ga fulanin warji ina gaida isuhu suleiman mada maɗatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris abdulkasuwa ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida iliyasu ibrahim kedi dan bushiya ina gaida aminu mai albasa ina gaida iliyasu m iliyasu bulawa ina gaida baba gaina fofon bina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman jonalis lesfataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa Nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen Hausa na BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi. Assalamu alaikum jamhuriyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Remuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau Ilyasu Ilyasim Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai Alhaji Jalo Mashiri akwai Wari Malam Bare Bare abdurashid Abubakar akwai Bamaina Hannami murmurtu akwai Ibrahim Salisu Dan Kaduna Ibrahim Iromo akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria city jihar kaduna akwai yusuf shimbi niger state wale sani ta kai muttaka mtk shaun ta kai ina gaida shefu kashalla kafison ana zikiri akwai abdulkadir aliyu mariga akwai haruna aliyu mariga akwai aliko auta kafinta yalwa akwai ibrahim musa wada barikin ladi da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'a mai dumbaram daga Diba a Jambude Nijar karamar hukumar Gudumariya. Yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba. Ina gaida mamman buniya a washe, ina gaida Iliya mai kanti mai shayi, ina gaida Hassan Talbaji Sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kato biyu Hausa suna na iska yaro ne maga Allah cizon kurege jamhuriyar Nijar. Na san kowa wanda man gai yan da bagan ina gari sallar barka da ke kukan magaji dan kwara ba kake da kaza mai kukan magargaji aljeka garba gara don marke Muhammad dan malam malamin do a runfa. fa Rabat Tela madaran fa Haruna Haruna ku a danja gari to da fatan kuna lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin na gaba wato shirin na muleka iran muleka iran Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na muleka Iran. Shiri ne wanda a cinsa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu wada su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai mayar da hankali ne wajen ci gaba da kawo muku muhimman wurare masu jan hankali a nan kasar iran to ba ta da bata lokaci ba bari in kawo muku bayani game da ƙauyen kundar da ke birnin karachi na kasar iran shi dai wannan ƙauye yana ɗaya daga cikin ƙauyen da ke gefen birnin karachi da ke ladin alburs wanda ke makwabtaka da babban birnin ƙasar iran wato tehran wato tehran kuma yana ƙarƙashin babban birnin tehran ne kafin daga bisani a bashi 'yancin cin gashin kai ya koma lardin alburus yana da wuraren zuwa na yawon bude ido masu tsohon tarihi da yanayi mai jan hankali yana da yanayin ruwa mai kyau da iska mai daɗi kuma yana da nisan kilomita shida da babban birnin lardin na alburus da ke arewa gabashin birnin na karaj har ila yau ƙauyen kundar yana ɗaya daga cikin muhimman wurare na yawon shakatawa a birnin karaj da ke lardin alburus kuma yana da yanayi na ɗabi'a mai kyau kuma abin kallo akwai abubuwa masu jan hankali da sanyaya rai akwai lambun 'ya'yan itatuwa to wanda kana yin ido biyu da su to za ka so ka kawar da idanuwanka ba daga kallon su don haka duk wanda ya sanya kafarsa a wannan ƙauyen to zai yi burin dama ya koma ya ci da rayuwa a cikinsa akwai iska mai sanyi da take kadawa da kuma tsaunuka da ke kewaye da wannan ƙauye daga cikin abubuwan ɗabi'a da wannan ƙauyen ke banta da su akwai lambunan furanni na ɗabi'a da kuma koriyar sahara da aka kirkira mai ban sha'awa a kewayen ƙauyen na kundar babbar sana'ar da mutanen garin suka dogara da ita ita ce noma ko muhimman abin da suke nomawa shine alkama adas da sauransu a da ana kiran wannan ƙauyen na kundar da suna durnis an ce ana kiransa ne da wannan suna saboda ɗaɗɗun abubuwan da suke da su kamar kwalta da sauransu wanda tarihinsu yana komawa ne tun zamanin daular ƙajar da safawi har ila yau ana iya jingina asalin sunan wannan gari saboda hanyarsa tana isa zuwa kabarin imam zade dawud wato ɗaya daga cikin 'ya'yan a'imma alaihimu salam wanda aka yi masa kabari a ƙauyen tsakanin kabarinsa da wannan garin akwai tafiyar sa'o'i shida a wani hannun kuma ƙauyen kundar yana da tsirrai da itatuwa daban-daban masu yawa haka kuma akwai itaciyar te wadda ake katako da ita wanda shi ne katako mafi inganci a duniya to kuma mu leƙa wasu daga cikin wuraren kallo da ke ɗaukar hankali a birnin na kundar da masu sha'awar yawon bude ido za su so su yi burin zuwa misali akwai kabarurruka da wurare da ruwa ke kwararowa ɗaya daga cikin abubuwan da ke bayyana daɗewar wannan ƙauyen shine kasantuwar idanuwar ruwa mai tsarki da ake kiransa da suna ruwan murad wanda ke kusa da wajen bautar anahid ana faɗin cewa saboda tsarki da yankin yake da shi a wancan lokacin ya sa mata ne kawai aka bawa damar ɗiban ruwa a wannan wurin wani daga cikin alamomin daɗaɗɗun ababen tarihi da ke yankin su ne tsoffin gine-gine da aka nuna ƙwarewa da amfani da fasaha gine-gine ta kasar iran wajen gina su tuma saurare shi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halinsa a biyu mu bashi a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban bayani game da irin abubuwa masu jan hankali da suke kunshe a cikin wannan ƙauye ko kuma wannan gari na kundar to kuma zan daga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya za a iya ci da bibiyar shirye shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng ko kuma www.hausatv2.ng to yanzu sai shirin mana karshe shirin afirka a yau yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin siyasa yake ci gaba da yin kamari a ƙasar habasha bayan shugaban ƙasar ya samu kyautar nobel na zaman lafiya da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewar tun bayan da firaministan kasar habasha abiye ahmad ya samu kyautar nobel na zaman lafiya a shekarar da ta gabata rikicin siyasa ya kunno kai a kasar kuma a kullum dambaruwar siyasa ƙara tsanani take yi a kasar babban daraktan jaridar washington post a birnin nairobi na kasar kenya max birak ya shirya rahoton cewar kasar habasha tana fama da matsalar dambaruwar siyasa kuma a kullum matsalar sai ƙara kamari take yi wanda hakan ya rage babban armashi da kyakkyawar fatan da ake da shi kan firaministan kasar daga ɓangaren magoya bayansa da kwamitin ba da kyautar nobel ta ƙasa da ƙasa da ke birnin oslo na ƙasar norway an zaɓi abiye ahmad firaministan ƙasar habasha a matsayin wanda ya lashe kyautar nobel na zaman lafiya ta shekara ta 2019 ne domin girmama shi kan namijin ƙoƙarin da ya yi wajen wanzar da zaman lafiya da sulhu da ƙasar eritrea da take makwabtaka da ƙasarsa bayan tsawon shekaru masu yawa suna gudanar da rikici da ya kai ga yaƙe-yaƙe a tsakaninsu dangane da saɓanin kan iyaka tun daga shekara ta 1998 zuwa 2000 har ila yau tun bayan zabensa a matsayin firaministan habasha a shekara ta 2018 abiye ahmad ya sanya shirye-shiryen kawo gyara a cikin kasar ta hanyar shimfiɗa matakan 'yanci ga al'ummar kasar sakin fursunonin siyasa da ba da 'yancin shigo da kayan kasuwanci daga kasashen waje tare da fitar da kayan da ake samarwa a cikin kasar zuwa kasashen waje kuma ya ɗauki alkawarin gudanar da zaɓuka cikin 'yanci ta hanyar samar da jam'iyyu masu yawa a duk faɗin ƙasar sai dai bullar wasu matsaloli da rikice-rikice da suka mame ƙasar kuma suka janyo jinkiri wajen aiwatar da wasu gyare-gyare da ya ɗauki alkawura sun janyo alamar tambaya daga ɓangarori da dama kan cewa anya kyautar nobel na zaman lafiya da aka baiwa abiye ahmad ba a yi gaggawa ba tabbas bullar wasu sabbin tashe-tashen hankula na kabilanci da siyasa a sassa daban-daban na kasar da kuma matakin da jami'an tsaron habasha suka ɗauka na yin awon gaba da shugabannin 'yan adawa da kuma rabuwan kai mai tsanani tsakanin 'yan siyasar kasar game da lokacin gudanar da zaɓuka a kasar da aka yi alkawarin yi a wani ƙayyadadden lokaci amma aka ɗage saboda bullar annobar cutar corona sun haifar da rashin kwanciyar hankali yaƙi a ƙasar da ba a taɓa zaton haka ba. Henrik Odell, babban darakta a cibiyar bincike kan harkar zaman lafiya da ke birnin Oslo na ƙasar Norway ya ce, kwamitin zaben wanda ya dace da kyautar nobel na zaman lafiya ya saba zaben mutumin da ya yi aiki a ƙasa ne kuma ake ganin aikin yana gudana amma ba aikin da ya riga ya gudana ba sakamakon haka herrick ya bayyana ra'ayinsa da cewa zaben abiye ahmad watakila babban kuskure ne da kwamitin zaben ya tafka duk da cewa ya yi gaggawa a ce matakin zabensa bai dace ba A wata makala da Abiye Ahmad ya rubuta a mujallar Economics ta kasar Birtaniya a watan da ya gabata ya jaddada cewar shirin gudanar da gyare-gyare a harkokin kasarsa lamari ne da yake tabbas babu ja da baya duk da tarin matsaloli da ake fuskanta a kasar musamman a cikin shekaru biyu da rabi da suka gabata kamar yadda ya yi furuci da cewar tabbas akwai wahala a fagen aiwatar da shirin zaman lafiya a kasar sakamakon tsawon tarihin da gwamnatocin kama karya suka shafe suna gudanar da harkokin kasar watakila babban kalubale da firaminista abiye ahmad ke fuskanta shine boran da al'ummar lardin oromiya ke yi kan zargin mai da ita saniyar ware a fagen siyasar kasar kamar yadda hakan ya faru a sauran gwamnatocin da suka gabata duk da kasancewar al'ummar tana da kaso mai yawa a cikin al'ummar kasar bambancin da ke tsakanin gwamnatocin baya da na abiye ahmad shine abiye ahmad ɗan ƙabilar oromiya ne amma shugabannin kabilar suna zarginsa da ci gaba da aiwatar da bakar siyasar waɗanda suka gabace shi tashe-tashen hankula sun kuno kai ne a lardin oromiya bayan aiwatar da kisan gilla kan wani shahararren mawaƙi ɗan yankin a birnin addis ababa fadar mulkin ƙasar a ranar 29 ga watan yulin shekarar da ta gabata inda magoya bayansa suka zargi jami'an tsaron ƙasar da hannu a shirya maƙarƙashiyar aiwatar da kisan gillar tare da bayyana cewa an kashe mawaƙin ne saboda dalili na siyasa mutuwar mawaƙin ya janyo tarzoma a garuruwa da dama a habasha musamman lardin oromiya da ya kai ga hasarar rayukan mutane akalla 239 a ɗauki badadin da suka yi da jami'an tsaron ƙasar sannan aka kama wasu fiye da dubu tara na daban kuma kusan kashi ɗaya cikin uku kotu ta zarge su da laifukan da suka shafi muggan laifuka ciki har da manyan 'yan siyasar lardin da suke matsayin jagororin 'yan adawar siyasa lauyoyi masu kare jagororin 'yan adawan biyu jauhar muhammad da bekele gurba sun bayyana tuhumar da kotu ta yi kan waɗanda suke wakilta da cewa tuhumce-tuhumce ne na siyasa da ke ƙoƙarin hana su shiga cikin zaɓukan ƙasar saboda gwamnati tana ganin za su lashe zaɓuka har ila yau matakin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar ta ɗauka na jinkirta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a lardin tigray ta arewa sakamakon bullar annobar cutar corona ya ƙara ta wutan dambaruwar siyasa a ƙasar kamar yadda majalisar dokokin ƙasar habasha ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da rage kasafin kuɗin lardin na tigray lamarin da jami'an lardin suka bayyana shi a matsayin shelanta yaƙi kan lardin a wata sabuwa kuma firaministan ƙasar habasha abiy ahmad a safiyar laraban wannan mako ya ba da umarni ga rundunar sojin ƙasar, kan fara ƙaddamar da hari kan ƙungiyar 'yan tolardin tigray da ke arewacin ƙasar, bayan da 'yan ƙungiyar suka fara yunƙurin shelanta ballewa daga ƙasar ta habasha kamfanin dillancin labaran Rotes ya nakalto daga mai magana da yawon rundunar sojin kasar cewa rundunar sojin Habasha ta fara kaddamar da hari kan 'yan kungiyar aware ta lardin Tagre bayan da suka yi yunkurin afkawa sansanin sojin kasar da ke yankin arewaci da nufin kwasar ganimar makaman yaƙi masu girma. Firaministan ƙasar ta Habasha Abiye Ahmad ya bayyana cewa gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin ganin ta kauce wa ɗaukan matakin soji domin yaƙi da 'yan awaren na Tigray, amma hakan ba zai yiwu ba daga ɓangare guda. Sakamakon haka, gwamnatin Habasha ta kafa dokar ta ɓaci a lardin ta Tigray har na tsawon watanni shida. Rundunar sojin Habasha ta fara ƙaddamar da harin kan sansanin 'yan awaren lardin na Tagre da ke arewacin ƙasar bayan da 'yan awaren iran suka shige makaɗi da rawa a yunkurinsu wanda jallayi ne da gwamnati ba za ta taɓa lamunta ba firaministan ƙasar ta habasha abiye ahmad ya yi kira ga al'ummar habasha da su bibiyi lamarin cikin zurfin hankali da nutsuwa da sanya ido kan rikicin da ke faruwa tare da marawa rundunar sojin ƙasar baya a ƙoƙarin da take yi na ganin habasha ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kamfanin dillancin labaran associated press ya watsa watsa rahoton cewa hanyoyin sadarwa sun yanke a lardin na Tagre tare da tsoron kada rikicin lardin da matakin da rundunar sojin kasar ta ɗauka na shawo kan lamarin ya rikide zuwa bullar wani sabon yaƙi a kasar da take fama da rikicin kabilanci. Ƙungiyar 'yan lardin Tagre tana daga cikin gamayyar ƙungiyoyin da suke goyon bayan gwamnatin Habasha kafin biye Ahmad ya ɗara kan karagar shugabancin kasar a shekara ta 2018 inda a halin yanzu kungiyar ta zama 'yar adawa tare da sukar manufofin gwamnati mahukunta a lardin tagre sun nuna rashin amincewarsu da matakin jinkirta zabuka a kasar da aka shirya gudanarwa a watan agustan wannan shekara amma gwamnatin habasha ta ɗage zabukan ne saboda matsalar annobar corona sai dai mahukuntar lardin sun yi gaban kansu wajen shirya zabuka a lardin a watan satumban wannan shekara duk da rashin amincewar gwamnatin tarayyar kasar har ila yau kamfanin dillancin labaran associated press ya nakalto daga wani babban jami'in kungiyar 'yan tolardin tagre cewa ba za su amince da shiga fagen tattaunawa da gwamnatin abiye ba matukar ba ta ɗauki matakin sakin 'yan adawar siyasar lardin tagre da take tsare da su a gidajen kurkuku ba kamar yadda mahukuntan lardin na tagre suka yi gargaɗin cewa duk wani matakin da gwamnatin abiye ahmed za ta ta ɗauka na tura sojojin gwamnati zuwa lardin Tigray yana matsayin shelanta yaƙi ne kan lardin. A gefe guda kuma shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ya bayyana damuwarsa da rashin jin daɗinsa kan duk wani yunkurin bullar rikicin ƙabilanci a ƙasar Habasha bayan hasarar rayukan da aka yi na mutane 34 a ranar Lahadin da ta gabata a wani hari da aka ƙaddamar kan yankin Oromiya da ke arewacin ƙasar ta Habasha. Gwamnatin Habasha dai dai eh, tana zargin manyan 'yan adawar lardin oromiya biyu jauhar muhammad da bakele gurba da aikata muggan laifuka ciki har da ta'addanci da ƙoƙarin kunna wutar rikici a ƙasar lamarin da idan kotu ta tabbatar da zargin zai iya kai su ga fuskantar ɗauri a gidan kurkuku na tsawon rai da rai masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne za mu jalin zamansa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. shirin namu amma kafin yawan kwana da ko muhammad awal bocha sake dawowa dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tsohon mataimakin shugaban kasar amurka kana kuma dan takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasar da aka gudanar joe biden ya sha alwashin tsayawa yakin wajen kare dukkanin kuri'un da aka kada masa a zaben shugaban kasar joe biden ya bayyana haka ne a jawabin da ya dazu dazun nan a daidai lokacin da ake jiran dakon sauran sakamakon zaben da aka kada a wasu jihohi da suka saura da suke nuni da cewa shine dai zai lashe zaben a jawabin nasa joe biden ya kara kiran amurkawa musamman magoya bayansa da su kara hakuri a zuwa lokacin da za a sanar da sakamakon karshe na zaben inda ya ce babu kokonto shine zai lashe wannan zabe yana mai ishara da manyan jihohin da yake kan gaba a zaben tsohon mataimakin shugaban amurka ya ce tun ajiya ya fara gudanar da wasu tattaunawa da wasu masu ruwa da tsaki a amurkan kan yadda za a yi maganin cutar nan ta covid-19 da take ci gaba da yaduwa a amurkan rahotanni daga amurkan dai suna nuna cewa joe biden din shine ke kan gaba a zaben kan shugaban kasar amurkan donald trump inda ya ce yake da wato inda yake da kuri'un wakilai masu zaɓe 253 sama da donald trump din da yake da 213 biden dai yana buƙatar kuri'u 13 ne kacal ya cika kuri'u 270 da ake buƙata babban mai shigar da kara a kasar ivory coast ya bayyana cewa 'yan takarar adawa a zaben shugaban kasar da aka gudanar suna iya fuskantar cajin ayyukan ta'addanci da zai kai su ga zaman gidan yari saboda kiran da suka yi na a kafa wata gwamnati ta daban bayan da aka sanar da shugaba alasan watara a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar su dai waɗannan mutanen da suka hada da tsohon shugaban kasar conan bede wanda aka ya ce tuni aka masa daurin talala da kuma tsohon firaministan kasar pascal afi nguisan wanda aka ce ba a san inda yake ba sun kaurace wa zaben da aka gudanar a ranar 31 ga watan oktoba nan ne sannan kuma baya nan suna bayyana sannan bayan da aka sanar da sakamakon zaben suka sanar da cewa ba su yarda da shi ba sannan kuma za su kafa wata gwamnati mai shigar da kara din da ya yi richard ado ya shaida wa kamfanin dillancin labaru tas cewa kafa wata gwamnati ta daban cin amanar kasa ne kuma ayyukan ta'addanci ne wanda hakan zai sanya a daure wanda ya wannan ikirarin rahotanni dai sun ce jami'an tsaro sun kama wasu mutane ashirin a kusa da gidan kwanan beden duk da cewa dai an saki wasu amma ana ci gaba da tsare sa sakamakon zaben da yana nuni da cewa lasan ran ya lashe zaben da kashi 94 cikin 100 na kurun da aka kada wanda hakan zai bashi damar ci gaba da mulkin kasar a karo na uku lamarin da 'yan adawa din suka ce ya sabawa kundin tsarin mulki ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya isa ya kasar cuba don ganawa da jami'an kasar a kokarin kasashen biyu na karfafa alaka da ke tsakanin su da kuma tsaya tsara hanyoyin da za su fadada wato za su yi faɗa da takunkumin da amurka ta sanya musu jaridar gwamnatin kasar cuban granma ta sanar da cewa a jiya da minista harkokin wajen na iran ya isa birnin habana babban birnin kasar ta cuba inda ya gara da takwaransa na kasar bruno rodriguez don kara karfafa alaka da ke tsakanin kasashen biyu da suke fuskantar takunkumin amurka mai tsanani sakamakon kin mika mata kai da suka yi inji jaridar harila jaridar ta ce a ci gaba da ayyukan da zarif din zai yi zai tattauna kan hanyoyin da za a karfafa alaka ta kasuwanci tsakanin kasashen biyu minista harkokin wajen na iran da ya isa cuba din ne bayan ziyarar da ya kai kasar venezuela inda ya gana da manyan jami'an kasar ciki kuwa har da shugaba nicolas maduro to da wannan zamu karkare sai Allah kuma can an jima za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mu da da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya